a gaskiya dai shugaban kasa ne mai adalci kuma kaga da ciwon ne ya kama shi ana ta raɗe-raɗe babban abin da ya shi ne je asibitinsa kaga kuma abin da ya kamata ya kowane mutum ya yi kenan a je asibiti a najeriya tukunna a duba irin wannan ciwon kunne shi wannan ciwon kunne yana kama cikin kunne ne can ciki sai a rika jin wani ƙara ka rika jin wani ihu kana jin baka da ƙarfi kana ji kamar zaka faɗi an duduba an bashi magani kuma bai sauki ba to shine ya kamata a tura shi ƙasan waje kuma dama haka ya kamata kowane ɗan najeriya ya yi ba kawai daga an samu dan ciwon kunne ko ciwon ido ko ciwon baki wanda bai kai matsayin a tura mutum waje kawai sai mutum ya kama hanya tafi kasan waje ya kare mana tattalin arzikin kasa ta can ya je kawai wani sa'in saboda wata mata ma don aihuwa ne saboda a samu takardar kasan america ko na ingila sai ga an tafi kasan waje shi shugaban kasa kaga tun da ya hau mulki ma kaga abe je hutu so ɗaya tafi wani hutu kwana ko biyar ne ko shida ne ya dawo kaga wannan ba ba wani hutu bane ya kamata ya shekara guda yana aiki ya kamata mutum ne kuma gashi a shekaru gashi bai da lafiya kuma an duba shi a kasan nan a asibitin shi an ga ya kamata ya je kasan waje shi yasa kaga aka tura shi kuma yayi daidai wallahi kuma kowane ma ya kamata kowa ma ya yi kokari ya ga ya biyan sahun shugaban kasa idan bai da lafiya ya yi kokari a je asibitocin mu tukunna kafin idan ya gagara tukuna in ba haka ba gaskiya in an ci gaba da zuwa kasan waje ne ana bata mana tattalin arzikin kasa kuma ana kashe mana asibitotinmu wato da filano abinda ne muke faɗa kayi aiki ma ba matsayin ka ne yanzu kayi aiki a wannan asibitin da ya kwanta eh, a fadar shugaban kasa na aiki a wajen eh me zaka ce kan wannan asibitin babu wadatattun kayan aiki ne ko dai abun ya fi karfin matakin Najeriya ne dole kuma sai an je waje shi yasa nake gaya maka tunda na aiki a wajen na san irin abun da ya kamata a yi kuma an duba an ga ya fi karfin wajen shi ciwon ciwon kunne wannan ciwo ne wanda yake ba ba wani kwayan cuta ne wanda zaka ce bari ka ba da magani ya warke ba sai an dan bashi wani maganin bacci ya huta an diga wasu abubuwa ya samu kunnen ta dan bar wani kara ne zai rika ji kuma yana ji kamar zai fadi bitalego yana ji kamar baya da karfi kuma wannan karan zai sa shi kaga gashi shugaban kasa ne baya bacci sosai yana da abubuwa da yawa yanda ya kamata ya ga wayannan jama'a ya wannan aiki anan su dole ne ya kamata ya je ya fara samu natsuwa a samu a samu hunguna magunguna a kasan waje din tunda anan an duba shi wajen kwana biyar zuwa shida a babban asibitin namu din akwai likitan kunne amma kuma gaskiya idan abu ya fi karfin mu dama shine iya iya likita dama karfinsa ko wani wani ma'aikacin asibiti shine yau ga inda dan tsaya ga inda ya fi karfi na wani tura na gaba shine ka zan babban likita mu da muke wanda yake ba kunne kawai muka karanta ba wallahi ba karamin aiki ne wanda ya kamata a yi ba shi yasa kaga aka tura shi ka waje ga wanda bai san ciwon kunne ba misali zai ji an ce kunne kawai kamar eh, wata watakila babbar matsalar bai fi a ce ba ka ji sosai ba ko abun ya wuce na tana hana ji ita wannan tana iya ta hana shi ji tana iya ta sashi baya da karfi tana iya ta sa ka jika jin kara a kunnensa kamar kunnen zai fashe yana jin motsi a cikin kunne to kaga irin wannan shugaban kasa yana da ayyuka baya samun bacci an jima kaɗan an kira shi wannan aiki tana ya je ya buɗe wannan aiki a wannan gari ya dawo ga damuwar aikin kasa dole ne a samu natsuwa a wannan al'amari kuma gaskiya ni wani kaga shugaban kasa ne kaga yanzu wanda baya da lafiya an kai shi Najeriya banda wannan ai duk gaba ɗaya daga ba lafiya kawai sun tafi kasan waje ne ka duba wani shugaban kasa ne nan asibitin nan wannan asibitin shugaban kasa shekara na goma sha tara kafin na bar wajen ba wanda yake zuwa wajen banda mutuwan yaraduwa da mutuwan abuyola da aka mana yakin su ba wanda aka kawo mana da ransa ba wanda ya je wajen dama mai zuwa shine abdulsalam shine yake zuwa a duba masa hakorin shi a duba masa jikin shi a wajen ba wanda yake zuwa banda shi sun mai da asibitocin mu kaman ba komi shi yasa ake so a gyara asibitin yanzu aka sa wani kuɗi da a gyara a daddaga kayan aikin da babu a ƙara likitoci masu so da wajen zai mai da wajen wajen kamar inda kananan asibitoci za su tura mutane wajen idan ba su da lafiya to ba gama wannan aikin ba an sa kuɗi ma wannan shekara na gani a cikin kasafin kuɗi wanda za a yi saboda a ƙara ƙarfin wajen an yi gine-gine dama ba ma kayan aiki da likitocin manya-manya wanda za a ba su ƙwarewa a ba su bita sosai su iya aiki to shine yanzu ake so a yi irin wannan ciwon kunne eh, ana iya masa magani na yan waɗannan kwanaki kamar yadda ya ɗauka da za a samu wannan gaskiya yana iya wuce kwana goma saboda ana so ya huta sosai